마시고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 ma'ana fitowa ta talatin kenan wanda kuma shine karshen wannan tattaunawa da zamu yi insha Allah subhanahu wa ta'ala don haka za mu karkare maganganunmu ne akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da muka shiga wanda muke ganin irin yadda yake gudanar da rayuwarsa tare da shi da matayensa masu girma don haka ci gaba da wannan abubuwa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan abubuwan da muka faɗa yana yi tsakaninsa da matansa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya kasance yakan ɗauki ɗaya daga cikin matansa lokacin da zai yi tafiya ma'ana takan raka shi sukan tafi tare wannan shi ma karan kansa ba abu bane ba da yake ba karamin abu bane ba da yake da tasiri gurin mace lokacin da ya kasance za ka yi tafiya ka ɗauke ta ku tafi tare lokacin nan akwai abubuwa masu ɗumbin yawa da ba mamaki ba za su taɓa bayyanan maka ba tare da wannan mata sai lokacin da kai tafiya da ita domin me duk rayuwa da ka ganta sawa'un namiji ne ko mace akwai wasu abubuwa da zaka in kana so ka fahimci tsantsar halin mutum to ka ɗauke shi ku yi tafiya da shi lokacin da ya kasance kun tafiya da mutum nan to lokacin ne kuma wasu halayyarsa za su ta fito maka wanda da kai baka san su ba da kai baka san waɗannan halayyar ba amma sakamakon tafiya da kuka yi so lokacin da kake tafiya da mutum ko yaushe kana tare da shi ka san wannan dinsa za ka fahimci ya yake mu'amalarsa fushinsa ma'ana jin daɗinsa yardarsa da makamantan irin waɗannan abubuwa shi ya sa me ko magabata na kwarai idan suna wannan zaka cewar me wane an san halinsa aboki ne na kwarai saboda me an yi tafiya da shi to sakamakon tafiya din nan tsakanin miji da mata babu abubuwan da ba za su iya bayyana gare ka ba na halayyar matarka za ka iya fahimtar irin halinta irin juriyarta irin rakinta irin abubuwa makamantan wannan abubuwa kowa menene ka lokacin ka san shi kaga sai ka san ya za ka yi ka iya mu'amala da ita in kyakkyawan hali ne alhamdulillah ya karu a cikin irin kyawawan halayen da take tattare da su sai ka kara santa saboda wannan abu mummunan hali ne ta nuna maka ko ta ya fito ka gan shi a tattare da ita sai ka kokarin taimaka mata ta kauce masa ta rabu da wannan mummunan halin naka a koyaushe ne tafiya tana da matukar muhimmanci musamman kuma ya kasance za ka yi tafiyan nan ya kai miji ka ɗauki iyalinka yasa ko hausa suna cewa dama tafiya mabuɗin ilimi domin akwai abubuwa da yawa wanda ba za ka san su ba kafin kai tafiyar sai ka yi su sannan za su fito maka fili to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana yin wannan tafiyar amma yaya yake yi tun da yana da mata da yawa kuma zai iya wa kai ma mai sauraro kana da mata da yawa in za ka yi tafiya yaya kake yi shin irin tsarin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi yake yi shi kake idan za ka yi tafiya tsakanin matanka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ya tabbata cewa idan zai yi tafiya kana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi manzon Allah tsira mutum Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan zai yi tafiya yana yin ƙuri'a ne tsakanin matansa ƙuri'a ce yake yi kuma dama ba wanda zai yi tsammanin cewa manzon sallam zai yi coge a gurin ƙuri'an nan ya fi sanya ya tafi da wannan ya je mata coge ko ya raɗa mata zan yi irin kaza a wannan ƙuri'a da za a yi ki ɗauki mai iri kaza babu wannan haka nan a gaban su za a zo a yi ƙuri'ar nan shikenan a wannan ko ta ta zo ta ɗauka duk wanda ya kasance saham ɗinta ya fito ma'ana nata ne ya fito abin da ta ɗauka akwai wannan tunda zai yi shi ne akan wannan eh, maza sallam shi ya san yadda za su yi shi da matan duk wanda ya kasance rabanta ne ya fito a cikin wannan masu tafiyar da ita za a tafi kaga abu ne ake sa na adalci a buɗe ba wani nuku-nuku ake sa ba ko irin irin a ta daban ne abubuwa dinnan da sauransu to haka kake kai ɗan uwana yawanci zaka ga matan mu idan eh, mazan idan za su yi tafiya wata ƙasar zai je ina ne zai je ko a cikin garin su ne ma da makamantansu sai ɗauki matar da tafi kowace yarinta da ɗanyantaka kawai ya ringa tafiya yana kamar irin ado da ita ɗin nan da sauransu sawa'un ita ce ya dace a tafi da ita ko ba ita bace ba to kaga wannan ragowar mata kun naka ba yadda za a yi su ji daɗi ko yaushe sace duk tafiyar ka da wancan zaka tafi ko kuma idan cikin gari ne za a tafi ko iya cikin ƙasar ku ne za ka rarraba wannan amma iya kasance turai za a fita ko wata ƙasa da za a je a hole a je a baje a abubuwa sai ka ɗauki wannan wadda tafi kowace kankanta a cikinsu so da wai waɗancan sun girma ko sun tsufa ko sun zama tsofaffi ko sun zama cus kuskure ne wannan ka kasance kana adalci gurin wannan lokacin da zaka fita zaka zaka dauki matarka ku tafi da ita wani gari ne za ta raka ka wani aiki wani kasuwancin ka wani menene da sauransu kasance ka bi irin wannan tsarin na manzo sallallahu shine tsarin da za a zauna lafiya kai musu ƙuri'a duk wanda sunanta ya fito da ita za a tafi shikenan a tafi da ita kuma ya kasance ka ji tsoron Allah gurin ƙuri'an nan kar ka je ka raɗa wa matar da kake so ku tafi da ita din cewar sawa'un amarya ce ko kuwa ta gidan ce ko makamantansu dai wanda dai kai kafa san ka tafi da ita ka yi haƙuri in Allah subhanahu ta'ala ya kaddara da ita din ne za a tafi sai ga Allah subhanahu ta'ala ya sa ta ɗauko abin da yake shine lasisin tafiya din amma ka koma gefe ka je ka raɗa wadda kuke so so ku tafi cewar za za a mi zan yi zan yi tafiya amma saboda matan nan kasa dagan hankali ko sai wani hayaniya zan ce zan yi ƙuri'a amma irin kalar ƙuri'ar kin ganta nan ma na ma shirya ta idan kika ga mai irin wannan ana ina watsawa ki dauki mai iri kaza to kaga wannan ba adalci bane wannan ba adalci bane ba ba ƙuri'a bace wannan yaudara su kawai kai rufa rufa kai musu kawai to manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba irin wannan tsarin yake ba in zai yi tafiya sai ya zo ya yi ƙuri'a ƙuri'a ta gaskiya tsakaninsa da matansa duk wanda ya kasance sunanta ya fito sai ya tafi da ita bayan wannan tsarin manzon sallama a cikin gidansa yakan yi musabaka ma'ana ya sukan yi tsere tare da iyalinsa subhanallah ka duba gani ka duba ga girmansa da darajarsa da ɗaukakarsa wane ne wanda yake wannan abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada fiyayyen halitta wanda yake shi ne mai tsani kai tsaye tsakanin bayi da ubangiji su gurin karbo harkar addini da sauransu duk da wannan girman nasa amma ya kasance mai sukan yi tsiri da matarsa aisha radiyallahu ta'ala anha imam abu dawud ya rawaito a littafinsa aisha radiyallahu anha take cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa wa wasallam maza ala salam alaihi da kansa ne ya ce mata ma ta alai ta'alai kuke zo mi tsiri sai na daga ki fasabaqtuhu fasabaqtuhu muka yi wannan tseren ni da shi sai na riga shi na wuce shi fasa fasabaqtuhu ala rijli na wuce shi tunda lokacin nan tana akwai yarinta a jikinta da waye da sauransu ta yi cap cap cap sai ta wuce shi sai da ya bari lokacin da ya ga ta fara sai lokacin da ta fara girma ta fara wannan ta fara yin jiki sai ya ce mata kuma to zo mi wa sabaqani ba'da an hamaltu lahma wa badantu fa sabaqani subhanallah ka duba gani yace kuma ne zo sai suka zo kuma bayan nan gurin an yi wannan an yi tsere ta tsere masa aka yi dariya aka yi raha aka yi wannan da sauransu ya sa mata jin daɗi a rai ya sa shi kansa ya ji daɗi da sauransu ka duba kaga irin wannan lokacin da ya kasance gidanka da kai da matarka kuna da filin da za ku iya yin wannan dan Allah wani irin daɗi ne ba za ku ji ba kai da matan kawai ku zo ku yi tsere ta tsere ma ko ka tsere mata ana ya baban wancan kai ke haba ke baban kaza kaza na tsere maka kina a ni ne ni tsere aikin mun dungushe ne irin wannan da wani wasa haka da sauransu dan Allah ka duba gani ya kai dan uwa ko ki yar uwa wani irin daɗi ne ba za ku za ku samu kanku a ciki wani irin daɗi da annashuwa za ku ji maza sallam da aka yi sai da aisha radiyallahu ta'ala an ta tsere masa sai da ya bari ta dan yi jiki ta dan fara wannan sai ce to a zo a rama aka yi fiw sai ya cire sai ya wuce ta fasa bakani ya tsere mini wa ja'ala yadhaku sai ya ringa dariya yana tsere watan nan da wannan shike ne juya kawai sai ya ringa mata dariya subhanallah subhanallah wa qala sai yake cewa hadhihi bitilka ni ma na rama wancan mun yi kwanan baya kin tsere mini yanzu kuma mun yi na tsere miki yana yi yana dariya ka duba dan Allah ga irin wannan ka duba ga irin wannan rayuwar dan menene ba za su rayu cikin annashuwa da jin daɗi ba dan Allah ana irin waɗannan abubuwan ana gudanar da irin waɗannan abubuwan a gida to kai yaushe ka zauna ma da iyalin naka har ma a ce wai za ku zo ku yi wani tsere da sauransu waɗannan abubuwan ba haka nan ake kawo su ba ana kawo su ne domin su zame mana izina su zame mana wa'azi matukar muna so gidajenmu su kasance gidaje ne da suke cike da sa'ada da jin daɗi wallahi gidaje da yawa sun rushe gidaje da yawa suna cikin masifa gidaje da yawa suna cikin balahara da tashin hankali gidaje da yawa suna nan suna cikin kunci sakamakon me irin barin waɗannan abubuwan gidan ya kasance ya kasance wa ita matar gidan tana jinta kamar tana cikin kurkuku ne shi mai gidan kullum yana jinsa in ya shigo gidan kamar ya shigo cikin wuta ne zafi kawai gidan baya masa daɗi ko kaɗan menene dalili barin irin waɗannan abubuwan ne don haka wannan gidan talabijin mai albarka wannan shiri da suka shirya ba ƙaramin amfani zai mana ba don haka nake kira mu tsaya mu dubi girman allah mu tsaya mu kalli waɗannan abubuwa da ake muke faɗin su kar ku kalli wanda yake faɗaɗin kar ku kalli sa ko makamanta irin wannan abubuwa a'a me ake faɗaɗin kawai ka ɗauki abin da zai maka amfani ka faɗi ka amfana da magana da ake faɗa ba wai ka kalli shi wanda yake faɗaɗin ba wanda yake faɗa bai isa komai ba amma mi abin da ake faɗaɗin abin da ake tattaunawa din ne ya kamata ka amfana da shi ka duba dai kaga irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin abin da yake a gidansa lokacin da ya kasance ya sa mata wannan alkunya din to ba karamin daɗi za ta ji ba lokacin da kake kiranta da wannan alkunya din ko da kuma ya kasance lokacin ma ba ta da yara ba ta haifi su ba misali manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Aisha me yana mata alkunya da Ummu Abdullah amma me ba ta da yaro a lokacin da ya mata wannan magana da yake gaya mata haka ba ta da yaro ba ta haihu ba amma me Ummu Abdullahi sunanta baya faɗa sunanta haka nan baro baro aisha baya faɗa duk da cewar wani zo lokacin akwai lokaci shi karin kansa soyayya ne in ya gaya wannan akwai lokacin da yake gaya mata wannan din da ya tashi shi ma saboda tsabar soyayya da makamantar su baya ce mata aisha din gaba sai ke ce mata ya aish subhanallah ya aish aisha sunanta amma saboda wannan sai cinye wasu kalmomi na ƙarshe saboda wannan ya aish din nan ba'ana wani abu zai baya sai ta dinga jin wani daɗi da kwanciyar hankali ko ce mata ya aish kamar yadda ya zo a wutar wayar ko kuma ya ringa ce mata ya ummu abdullah uwar abdullahi to yana da kyau kai ma ya kasance ka samu wata alkunya gaya mata yana ɗaya daga cikin abin da za ka yi ta mamakin sa a gurin mutanen mu sai ta haifi 'ya'ya biyar shida bakwai ta girma duk da mutunci lokaci da ya kamata ka mutunta ta ka girma mata amma abin da zai baka mamaki da gogon naka shine wallahi sunan ta haka yake faɗa tsantsagara sunan nan a gaban 'ya'yanta shi da yawa za ka ga wasu gidajen yaro ya yi shekara biyar shida bakwai har shekara goma shekara goma sha sunan baba sai ke faɗa haka nan tsirararsa idan sunan babasa zainab to haka zai dinga faɗata zainab zainab zainab zainab zainab saboda mai babansa haka ya je yana faɗa zainab ke zainab ya kwala mata kira da haka yaran za su taso babu girmamawa babu suturta da sauransu kai goga kamata ya a ce ka suturta wannan sunan babarwa ne babar wanci cikin 'ya'yanka sai ka dubu babban ɗinka ko 'yarka ko dai wani suna daga cikin 'ya'yan da wanda kaga sunan da ka san zai mata daɗi tana son wannan suna sai ka zaɓa sai ka gaya mata sai ka dinga gaya mata ya baban wance ko kuma umman wance ko ko wannan da sauransu to sai kasance wannan abin duk lokacin da ka kira ta da wannan sunan sai ta ji daɗi amma gatse gatse ka zo ka ambaci sunanta ke wance haka za ta ɗan ji ba wannan to kaga manzo sallam ga irin tsarinsa aisha radiyallahu ta'ala anha ta haihu ba amma sunanta ummu abdullah idan ma ya so ya faɗa aisha ta saba da ummu abdullah yana gaya mata yana gaya mata wata rana kawai na so ya canza kai tsaye me yake gaya mata sai ce mata ya aish sunan nata ne amma ba zai faɗe shi ba sai ya sassake shi sai ya gaya mata shi da wata irin sigar da wani irin salan da zai sa ta ji daɗi da annashuwa rai to ka duba ga irin wannan yadda ake irin wannan zama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance mai yana zuwa yana zama ya bata kissa yana ba matansa kissa imamu bukhari ya rawaito cewar ya zauna yana ba wa aisha radiyallahu ta'ala anha kissar wasu mata guda goma sha biyu da suka zo suna faɗar yanayin halayyar mazajensu ku duba gani zama yake zauna da su ya hira da su ya tattauna da su ya ba su kissoshin da za su ɗebe musu kewa domin kowa ya riga ya san cewar kissa tana ɗaya daga cikin abin da take ɗebe wa mace kewa musamman namiji ma tana ɗebe masa kewa tana masa tasiri balle mace to ya kamata ya kasance muna irin wannan kamar lokacin da kuma yana lura da irin abubuwa da suka sukan bujuro na jin daɗi na wasu abubuwa na irin ma'ana biki bukunkuna irin wannan wanda dai suka halatta kamar bukunan sallah da sauransu ya tabbata imamul bukhari ya fitar da hadisin sa cewar wata rana ahbash wasu kabila ne a lokacin nan wasu irin wannan ne sun zo a nan da sallah sun zo suna irin wasan sallah din nan da sauransu ta leko ta wajejen gidanta tana gidanta cikin ta da komai ta leko haka tana kallon su manzara sallam ya tsaya yana kallon su sai ta zo bayan sa ta dafe tana kallon tana kallo ita ma amma wannan me ka duba gani labewa ta a bayan sa kawai zuro kanta ta tana kallo tare kasancewar ba wanda yake kallanta sai su tara wannan ka duba gani ma'ana ya dan daga mata kafa tunda ma'ana ce harkar sallah ce da sauransu ta ga wannan abin da suke din nan yana da dan jan hankali yana da ban sha'awa da sauransu to ita ma ya bata damar ta dan yi wannan to kaga waɗannan duk wasu abubuwa ne masu muhimmanci da suke wannan za a gansu abubuwa ne ƙanana amma suna tasirin su gaskiya kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan kula da su har lokacin da ba su da lafiya domin mai imamin muslim ya rawaito mana hadisi cewa Aisha tana cewa radiyallahu ta'ala anha cewar kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza marida ahadun min ahli baitihi nafatha alaihi bil muawwidhata bil muawwidhat nafatha alaihi bil muawwidhat manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan daya daga cikin iyalan gidansa ba su da lafiya to yana zuwa yana tofa musu mu'awwidhatan mu'awwidhat sune qul huwallahu eh, eh, qul ya eh, qul a'udhu bi rabbil qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq waɗannan su ne mana yana musu addu'a wannan yake nuna maka me irin himma da kula da su da yake yi nawa ne yanzu zaka gani mace ba ta da lafiya amma mijinta wallahi ko uhu bai san ma tana yi ba in mutuwa za ta yi wallahi sai dai ta mutu asibiti za ta tafi ba zai iya kai ta ba ba zai iya raka ta ba sai dai ya bata kuɗin mota ya sallame ta da kyar za ta kai kai kanta asibitin nan in yara ne haka za ta ɗauke shi ta goya su ɗaya ne ko biyu haka za ta da wahala za ta kai sa asibitin nan babu ruwan sa shi wanda bai kamata ba haƙƙinsa ne ya nemo musu in ba su da lafiya ya kai su kunna za su samu lafiya to amma kaga aisha take gaya mana radiyallahu ta'ala anha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan yara ba eh, ɗaya daga cikin iyalan gidan ba lafiya ma'ana matan ko yaran ya kasance yana musu tofi yana tofa musu qul eh, eh, a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq domin su samu sauki to wannan shine tsari irin waɗannan abubuwa su ne za ka ga cewar gida in ana gabatar da su gidan nan yana yin kyau gida kuma yana zama yadda ake bukatarsa duk burin a wannan abu da aka yi jerin gwano na wannan darussa guda talatin da aka yi tun daga farko tun daga farkon ramadan har zuwa karshe an yi su nefa saboda me ya kasance kawai a samar da irin wancan gida din saboda wahalhalun da ake ciki da musibar da gidaje suke ciki yayi yawa mutane marfita suke nema boka ba zai maka amfani ba turawa ba za su taimaka maka ba gurin tsara gida babu abin da zai taimake ka ya fitar da kai daga wannan kangin da ake ciki na rushewar gidaje in ba addinin musulunci ba to shi sa aka ga cewar a tanadi wannan irin waɗannan shirye-shirye zai iya yiwa insha Allahu su iya taimaka mana gurin wannan kafin mu karkare jawabanmu da zami a dan waɗannan yawace-yawacen da muka yi a karatuttuka ga baki su. za ka fahimci cewar me akwai manya-manyan abubuwan da mace take bukata namiji mata kusan dama duk matsalolin da za ka ga suna faruwa na rushewar gidaje na matsalolin ma'aurata za gani agalabin su wani sun su mazan su suke jawo su da yawa akwai laifukan matan suna nan burjik da yawa amma wasu zubin mazan da yake sune shugabanni a gida wani zubin sakacin su ne wani zubin rashin iya sanin me ya kamata su yaya za a yi mu'amala da matsala idan ta taso shine ke jawo ka ga gidaje suna rushewa suna lalacewa to na ga yana da matukar muhimmanci mu san manya-manyan bukatun da mace take a gurin namiji na farko mace tana son ka bata kulawa mace tana son ka bata kulawa duk irin kankantar kulawa in zaka ba mace ita yanzu nan zaka sai zuciyarta don haka ya kamata maza dan Allah mu tsaya mu ji tsoron Allah mu saukar da duk wannan jin kan da muke yi mu ringa ba matan mu kulawa kula nan bangarori da dama duk abin da ta zo ta maka kukan cewar tana fama da shi dan kanta yana ciwo ka nuna mata ka damu ka tsaya ka saurare ta ka tsaya ka saurare ta wance Allah ya baki lafiya Allah ya miki kaza ai wallahi kaza kaza kaza na damu da wannan rashin lafiyar ta ki kaza shikenan tana bukatar kaza kai mata kulawa da yadda aka yi bayanin ta a darasan baya da suka wuce ko mun kankanta ta ka bata ita wallahi za ka ga tasirin da za ta yi abu na biyu mace tana so ta samu wanda yake fahimtar ta me muke nufi da fahimta lokacin da ta zo tana gaya maka ga matsalolin ta da sauransu ka tsaya ka saurare ta ka fahimci me take so ta gaya maka mace a duniya ba abin da ta tsana irin ta zo ta samu mijinta tana masa bayani tana gaya masa ga matsalolin ta shi kuma hankalinsa yana wani gurin ma gabaki daya tana gaya masa shi kuma ya juya kansa yana wani tunanin ko yanzu ne musibar wayan nan ta zo yana tana gaya masa ga matsalar ta kawai ya dauko yana yana yana chatting ko yana bugawa ba ita ce ma a gaban sa gaba ki daya to wannan ba karamin tashin hankali bane ba gaba da mace dole idan ya kasance ba ta samun waɗannan ba ta samun mai kula da ita ba ta samun wanda zai fahimce ta ta zauna su tattauna abubuwa da shi ta fitar da abin da ke damunta a rai to la dole ne ta je ta nemo wanda zai mata wannan abu saboda ne da ke damunta a rai abu na garba mai matukar muhimmanci ga mace mace tana so miji ko wanda zai girmama ta mijinta ya girmama ta girmama wannan ba sai wani ka zo ka kamba mata ba ko ka durƙusa mata kowa da sauransu a'a ka dai girmama ta girmama wannan kuma mun riga mun santa a Hausa aka ce girmamawa mun riga mun santa kamar yadda mace take son ka nuna mata tsantsar gaskiya a fagen so da kauna tsantsar gaskiya a fagen so da kauna mace tana bala'in san wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke kwantar mata hankali ya sa mata nutsuwa da haka ya kamata mu dage gurin wannan abu na ƙarshe wanda mata suke son shi mace tana son ta samu kwanciyar hankali duk yadda miji zai san yadda zai ya iya gamsar da matarsa ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali daidai gwargwado daidai iya karfinka kwanciyar hankali ba dole sai da kuɗi ba kwanciyar hankali ba kuɗi ba ne ba nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali ba kuɗi ba ne su ya kasance iya abin da Allah SWT ya hore maka na rayuwa na harka kuɗi ka hada kuma da abubuwan da kake iya wannan na yanayin mu'amalar ku da sauransu to sai ta samu dai nutsuwa cewa ba ta cikin fargaba ko yaushe yana ɗaya cikin kuskuren da ake daga mace ta masa laifi sai ce wallahi sai na karo aure kullum ka sa gaban ta ya ringa faduwa ba tsari bane ba wannan shi ana tashi gogan naka ba shi da wani abin da zai yi kuri da shi ko zai mata zai tsorata shi in ba karo aure ba shi sa ka gani ka gani wasu mazan su suke taimaka gurin matan su ringa kin abokan zaman su da ake kamusu so da yana ganin cewar wata aba ce wadda za ta zo ta mata mai ta mata wata ukuba to ina ina dalili me fa'idar kullun ka ringa tayar da hankalin matarka za ka ƙara aure wannan shari'a ce ta baka dama ka kara ba tare da ka gaya mata ba eh, ba tare da ka zo kana tsorata ta ba lokacin da ya kasance ka ɗauki azama za ka ƙara auren nan ka gaya iyalinka zan ƙara kaza kaza shikenan taimako fatan alkhairi ta zo gidan shikenan to waɗannan dai su ne abubuwan da suka wannan a wannan kusan kwana talatin din nan alhamdulillah muna gode Allah wannan ita ce ma darasi na ƙarshe kamar yadda muka yi magana a ɗazu kun ga gabaki ɗaya mun ɗauko bayani akan ya ake shi gina wannan gida mai cike da sa'ada da jin daɗi mun yi bayani akan halaccin aure da siffofin miji da mata da ma ya ake auren ya ake neman auren da wanda ya haramta a aura da kuma ladubba na wannan auren haka ladubba na shi eh, ladubba na neman auren da kuma shi kansa ladubba na yin auren da kuma me ladubba da ake yi ranar da aka kai mace ranar da za ta tare da abubuwan da ya kamata a gaya mata da abubuwan da ya kamata su tattauna a ranar da matan nan aka kai ta da kuma abubuwan da suke biyo baya na makanar 'yan abubuwa da za a gabatar na jin daɗi da makamantansu kafin a zo a sadu da juna da makamantansu duk an yi bayanin wannan da ita karan kanta saduwar ya ake yin ta me kuma ya kamata a guje wa gurin wannan saduwar da sauransu sannan kuma muka karo bayani akan abin da shafi harkar haƙoƙi na miji da mata sannan kuma muka jo muka shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muka ga yaya yake rayuwa da iyalinsa to abin da ya kamace mu shine mai koyi da irin wannan abubuwa duk darussan da suka gabata amfanin su shine mu amfana da waɗannan darussa da muka kawo ayoyi ne hadisai ne wasu ƙwarewa ne na rayuwa na wasu magabata na ƙwarai to sai mu amfani da irin waɗannan abubuwa to wallahi shine wannan rayuwar mu za ta yi kyau za ta yi nagarta za kuma ta zamo ya zamo gidajen mu suna cike da annashuwa da farin ciki da jin daɗi da cike da sa'ada amma in muka kauce wannan to koyaushe gidajen za su ci gaba da rushewa ne za su ci gaba da lalacewa ga saki nan yayi yawa ga ne yan mata ƙananun yara ga sanin sun kasance wannan ba za ka iya irge su ba duk saboda irin waɗannan abubuwan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar akwai darisa insha Allahu da wannan gidan tv mai albarka ma'ana african tv za su ci gaba da gabatarwa insha Allahu da harshen hausa insha Allahu akwai darasi nan gaba insha Allahu da zamu yi akan abin da shafi harkar tarbiyyar yara da makamantansu sannan kuma zamu mu karo wasu darussa da suka shafi harkar matsalolin ma'aurata insha allahu za zo mu kwale za a tattauna matsaloli ne matsalolin ma'aurata ya ya suke ya ake maganin su kuma menene dalilan samun su kuma menene hanyoyin magance su akwai darussa kala kala insha Allah suka shafi harkar yanayin zamantakewa da harkar tarbiyya insha Allah za su biyo baya a wannan gidan TV mai albarka fatan mu da Allah shine a amfana da irin darussa sawa'un shi wannan darussa na harkar tarbiyya da yanayin zamantakewa da kuma darussa da yan uwa suke yi akan Ramadan da ragowar abubuwa dai na harkar addinin musulunci da yanayin mu'amala da kuma na zamantakewar mu ta yau da gobe ana gabatar da waɗannan ne da yaren hausa kamar yadda kuka sani da haka muna fata za a yan uwa za su amfana waɗanda suka ɗauki wannan nauyin wannan shiri ma'ana su african tv allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi dukkan wanda ya taimaka gurin ci gaban wannan shirin su ma allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi abin da yake daidai ne a wannan abubuwan da muka faɗa a tsawon kwana talatin dinnan nan allah subhanahu ta'ala ya mana gamdakatar ya ba mu ladansa ga baki ɗaya da mu da masu sauraro wanda kuma yake na kuskure ne allah subhanahu ta'ala ya yafe mana ya kankare mana dukkan zunubai ya mayar mana da su ma'ana kyawawan ayyuka allah swt ya taimake mu ya datar da mu da wannan ne nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai haduwa ta gaba insha allahu a darussan da za su biyo na yanayin zamantakewa da kuma harkokin tarbiyya allah swt ya taimake mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.